don karanta mana ƙura'ani بسم الله الرحمن yau tara ga watan rajab hijira ta 446 kuma tara ga watan daya shekara ta 2025 ta miladiya za mu darasi na 205 a cikin karatunmu na umdatul ahkam na alhafid imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ini rahmatullahi alaihi muna nan da cikin kitabul idad za mu tashi hadisi na biyu a cikin babul afwan babul idan a cikin kitabul fala wannan wato malaman musfala sun ce sunar majalis hadith ne to a fara majalisun hadith da karatun ƙura'ani to shi ne muna yi a majalisun bukari da majalisun musulun shi ne tun da shi ma wannan majalisun hadith ne إن شاء الله إن شاء الله إيه. تفضل شو faddal الحواليون أستغفر الله أليم إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حليم لأم حبيبة فدعت بالصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا نعم أشي عن زينب بنت أم سلمة دق زينب إر أم سلمة آه، نعم أن نسبتاتي إذوا قوتها domin a yi ta'arifi da ita ita ce zainab bin abdullah shi abu salama abdullahi ibn abdullasad ko shi ne sunansa sahabin daga cikin almuhajirin waɗanda suka yi hijira za mu zo ta'arifi da su na'am an ummi binta ummi salama qalat tace tufiya hamimun li ummi habiba wani wato a qarib makusanci na ummi habiba ya rasu ummu habiba binta abi sufyan ramla sunanta take binta abi sufyan fa da'at bi sufra sai ta ce a kawo mata a haɗaɗɗen turare sufra shi ne turare wanda aka har haɗa shi daban-daban fama sahatko bidira aiha ke ta shafa wato dantsanta dantsanta guda biyu da wannan turaren waƙalat ta ce ina ma asna'u haza ina yin haka ne kawai li'anni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث وعلى ميت فوق ثلاث بايا حلتا قمتي تتكي إيماني دا الله دران اللاهرة تي تكبا تي إحداد شيني تكبا على ميت أكون والممتي فوق ثلاث سمد قانا أكو إلا على زوج سيدي أكم مجي arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma to wannan hadisin hadisi ne mashhuri hadisin ummu habiba shi ma ya cika wannan sharadin na Sheikh Abdul Imam Abdul gani muttafaqun alayhi na hadisin wato hadisin Zainab binta Abi Salama wanda yake tana daga cikin kananan sahabbai na daga cikin sahabbai yara a rabiba ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce agolanta ce a sunan mahaifinta abdullahi ibn abdullasad abu salama shi ne abdullahi ibn abdullasad al-makhzumi ita ce tare suka shi mahaifinta abu salama tare suka sha nono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwai ba a yangar Abu Lahab ita ta shayar da su shi yasa lokacin da aka taya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yadawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ayyuri Zainab yar Ummu Salama sai ce law lam takun rabibati fi hijri lama hallat bi lama hallat bi إنما هي إنما هي ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبو وأبو وأرضعتني وأبا سلمة سويبا cewa muna ji mun karanta hadisin ai ko yana cikin hadisan da muka karanta yana cikin hadisin umdatul ahkam ah, yace da ma a ce ba agolana bace da ta saso a na? ba za ta halatta a gare ni ba domin 'yar ɗan uwana ce da muka sha nono tare da ni da abu salama dukkanin mummumo biyu wai ba ta shayar da mu sannan har ya ce kada ku rinka bijirar da 'yan uwanku da 'ya'yayanku gare ni matansa na'am? na'am mhm. an haife ta a ƙasar a a habasha kanat muhabarra barra sunanta barra barratu kunga suna ne na nagarta nagartatta suna ne wanda yake akwai tazkiya annab sallallahu alaihi wasallam shi ya canza masa suna zuwa zainab ah, <clears throat> wannan hadisin na zainab humaid ibnu nafi shi ya ruwaito daga gareta daga humaid aka samu sabanin riwaya akwai abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm babban malamin malik alƙalin madina ya ruwaito daga humaid amma shi hadisai uku ya ruwaito wanda biyu daga cikinsu su ne wanda shine wannan da kuma hadisin da zai zo baya guda uku malik haka ya ruwaito hadisan a cikin almuwatsa kuma imam muslim haka ya kawo su ya kawo ya jero su guda uku akwai shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj shi ma ya ruwaito wannan hadisin daga humaid ibn nafi' sai kuma ayyub ibn musa wanda shi ma ya ruwaito wannan hadisin daga humayt ibn nafi to a riwayar sufi a riwayar shi ayyub ibn musa an ayyana cewa abu sufiyan mahaifinta shine ya rasu saboda haka a rasuwar labarin rasuwar takami ya zo mata da ya zo mata da ya rasu kun gaba mijinta ba ne mahaifinta ne habiba binta abin sufiyan shi ne ta faɗi wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin wato yayin da da aka zo aka gaya mata labarin rasuwar to bayan kwana uku da rasuwar da aka kawo mata labarin rasuwar tasa shine ta ce a kawo mata turare ta shafa a zira'inta da kuma a gefen fuskarta ha wa ha waɗannan su uku suka rawaito hadisin daga humaid ibn Nafi daga Zainab bintu Ummi Salama to kuma kun ga a cikin wannan hadisin akwai nasabta mace ba ga mahaifinta ba domin a yi ta'arifi da ita ba a ce zainab binta abi salama ba sai aka ce zainab binta ummi salama sau da aka babu laifi a nasabta mutum da abin da za a sanar da zai sanu da shi kamar yadda ake cewa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce aisha da wuya ka ji a ce aisha binta ko a ce hafsa binta umar matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai a dangana su zuwa ga cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam domin a san kowa ce ce haka zainab da ta zo matar abdullahi bin mas'ud ta zo ta nemi izinin shiga wajensa sai aka ce zainab ce ya rasulullah ya ce ayyub zayani wacce daga cikin zainabobin sai aka ce imra'atu ibn mas'ud matar ibini mas'ud kaga sai aka nasabta ta aka danganta ta ya zuwa ga mijinta eh, saboda haka yanzu yadda za ka ga mata suna sa sunan mazajensu hmm, mace ta a ce ma mace alal misali a habiba a habiba abba eh, alaja da mata habiba <laughs> waɗansu sun tsananta suna ganin kan cewa kamar wannan saba ayar qur'ani ne da Allah ya ce ud'uhum li abaihim abinda Allah ya hana wanda ba ubansa ba a ganganta shi zuwa ga ubansa kamar yadda aka rinka cewa Zaid ibn Muhammad shine tabanni aka hana amma da za a ce Zaid maula Muhammad Zaid wanda yake bararren Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai hadu ba kamar yadda aka ce Zainab bint ummi salama zainab yar ummu salama saboda haka ma haka in aka ce ma mace habiba imra'atu abba eh, ko zauji abba ah, wato habiba matar abba to babu laifi a cikin wannan don an dangana mace ya zuwa ga mijinta ba a zimmar kan cewa ita yarsa ba ce a matsayin cewa ita matarsa ce domin a yi ta'arifi da ita to sannan a nan a hadisin aka ce hamimu hamimu ummi habila alhamim shine alqarib makusanci makusanci shi yasa ne ma a wata riwayar hadisin hamimun aw qaribun wato aka faɗi aka fade shi ga wato muradisin sa a ma'ana amma asalin alhamim ruwa ne mai zafi amma ana faɗansa li khassatil insan makusancinsa as-sufra yace tsibin makhluq turare ne da aka harhaɗa shi wa inna ma da'at bihi litadfa suratul ihdad to abin da yasa ummu habiba tace a kawo mata shi dan ta kawar da surar wato al-ihdad al-ihdad kamar yanda a hadisin yazo kamar yanda yazo a an tuhidda لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج الإحداد شيني وتو الامتناء من الطيب والزينة آه، للمتوفى عنها زوجها في مدة العدة في مدة العدة شيني وتو مچندا مجنتي رسو يبتا تو تبر تحنو daga shafa turare da sauran nau'in ado a lokacin da take wannan iddar da ake yi bayan mutuwar miji shine arba'ata ashurin wa ashira ko kuma in mai ciki ce zuwa ajiye zuwa haihuwa zuwa iddarta an fahimta wannan shine al-ihdad shine mukan ce maka kaba takaba ba shine zaman jiran ba wato abu guda biyu ne akwai idda akwai ihdad al'idda shine zaman da mace za ta yi ba tare da ta yi aure ba bayan mutuwar mijinta wannan na mutuwa ne muke magana ban da sauran idda ta saki idda saki ba a ihdad a ciki iddar mutuwa ita ce ake al'ihdad to abu na farko shine ne al’idda abu na biyu kuma shine al'ihdad shi shine takaba ita takabar shine mace ta bar wato dukkan abin da yake na ado da abin da zai kira zai janyo hankali ya zuwa ga aure shine aka hana ta kamar yadda muka karanta darasinmu na satin da ya wuce subai'a tana haihuwa sai kawai shi yaya sunansa abu abu Sanabin Ibn ibn ba'akak eh, abu Sanabin ya shiga ya ganta ta yi ado to rashin adon hannuwa daga yin adon shine ake kira al-ihdad da ka wanda mijinta ya mutu abubuwa guda biyu ya hadu a gare ta to a nan wajen shine a ita ummu habiba sai ta ce a kawo mata turare ta shafa turare yana karya yana karya al-ihdad ko ba haka ba yana karya wannan takabar to don ta karya wannan takabar sai ta ce za ta yi haka sannan ta faɗin ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta ga mace da ta take imani da Allah da ranar lahira wato ta bar ta ta ta yi ta kaba takaba sama da kwana uku sai dai ga miji sai dai ga miji shine za ta yi kwana a wata hudu da kwana goma a riwayar buhari لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة وتشي جمجي ذات مسا إحدادي أربعة أشهر وعشرة وتهدو دقانا قوما أما مباشبة تقانا أكني وأن يا هذا dukkan waɗanda makusantanta sawa'un a wato mahaifi ko ɗa ko ɗan uwa duk wani makusancinta in ba miji ba to bai halatta ta yi masa takaba sama da kwana uku ba mm. to a cikin wannan hadisin akwai a hukunce-hukunce na farko wujubul ihdad alal mu'taddati min wafati zawjiha wato wajabcin yin takaba akan macen da yake mijinta ya mutu ya batta wannan mahallin ijma'i ne fil jumla amma a cikin attafsil akwai sabani a tsakaninsu hmm. sannan wannan wajabcin ala kulli zawj akan dukkan miji kowane miji in ya mutu ya bar mace wajibi ne sai an masa wannan sawa'un ya tare da ita ko bai tare da ita ba sawa'un ya tare da ita ko bai tare da ita ba haka zalika mace kowace mace karama ko babba ko mai al'ada ko mara al'ada ko mara al'ada ko ma wanda yake an sake ta amma saki raj'i sai sun yi domin macen da aka sake ta sakin kome matar aure ce da haka idan mijinta ya mutu sai ta yi intikali daga iddar saki sai ta koma iddar rasuwa iddar rasuwa to nan ga matar da take musulma amma an yi saɓani akan wadda take kafira wadda take kafira za ta yi iddar za ta yi ihdadi ita ma za ta yi takaba ta bar ado kamar mutumin da yake da mace musulmi da ya auri kirista idan ya rasu za ta yi ihdadi ko ba za ta yi ihdadi ba hmm. to wannan mahallin saɓani ne hatta a mazhabar malik a riwaya biyu ce almashhur za ta yi kuma wannan shine mazhaban jumhurin malamai mashhur mazhabar malik za ta yi amma riwayar ibnu nafi daga malik ba za ta yi ba kuma daga cikin hujjarsu shi ne wannan hadisin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an ce ta yi ta take imani da Allah da ranar lahira kitabiya tayi imani da Allah da ranar lahira na'am tayi imani da Allah da ranar lahira yanzu kirista tayi imani da Allah sun yadda da Allah trinity yadda ke da Allah ta ce annabi isa ubangijinta ne ka ce ta yadda da Allah <laughs> ai wannan ba imani ba ne wannan ba imani ba ne <laughs> ba imani ba ne shi ya sa a shi ya sa abu hanifa da kuma a riwayar da malaman kufa da kuma riwaya ta biyu wajen na ambata muku daga malik riwayar ibn nafi suka tafi akan cewa ba za ta yi ihdadi ba to su jumhur ne suka ce akan wannan hadisin sai suka ce ai la a limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba taqyidi ne ya zo ba ya zo ya karfafa hukuncin ne kamar yadda Allah ta'ala ya kan cewa wa alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah in dai ku mu'mine ne na gaskiya saboda haka zaburarwa ne kan kan abu hukuncin ba domin a kayyade a kiyatance hukuncin akan waɗannan jinsin na mata ba an ga an fahimta to saboda haka al-ihtiyat kuma daga cikin abin da ke karfafa masabar jumhur kuma da ke ce mashuriyar riwayar masabar malik cewa ko da kirista ce za ta yi saboda shi al-ihdad dinnan an shar'anta shi ne don kiyaye haƙƙin miji don a kiyaye haƙƙin miji a ce mace mijinta ya rasu wanda take a da wato wannan alaƙa ta kusanci tare da shi a gabayan mutuwarsa da 'yan kwanaki ta soma yin ado domin wani ya zo ya aure ta wato hatta manta da wannan rayuwa hatta manta da mijinta to shi yasa sai aka shar'anta a yi wannan ihdad din don a tsare haƙƙin miji don a tsare haƙƙin miji shi yasa ne ma hatta wadda ma ba a tsammanin aure daga gare ta ita ma aka ce sai ta yi kamar tsohuwa kamar yar ƙaramar yarinya duk ba don komai ba sai don muraafi kiyaye haƙƙin miji sai don kiyaye haƙƙin miji shi yasa aka shar'anta to wa wajen kiyaye haƙƙin miji mace wadda take kirista da wadda ba kirista ba inda matar miji ce ai kowannensu miji yana da haƙƙi akan ta kiyaye haƙƙinta ah, amma wadda aka sake ta saki uku alba'ina to ita kan ita ma a a jumhurin malamai suka tafi akan cewar ba za ta yi idda ba ba za ta yi idda ba tunda annab sallallahu alaihi wasallam cewa illa ala zawji arba'ata ashhurin wa ashra wanda aka sake ta saki uku wannan mijin mijinta ne ba mijinta bane ya riga ya rabu da ita saki ne bayan da dalil kan cewar ba za ta gaje shi ba ba za ta gaje shi ba tun da ba za ta gaje shi ba sai za ta ce masa ta kaba saɓanin a wato a saɓanin a malaman na'am afwan shi yin ta kaba wadda aka sake ta saki uku wanda aka sake ta sake uku mijinta ya rabu da ita za ta yi takaba ko ba za ta yi takaba ba hmm? Na idda kawai za ta wannan shi ne jumhur ba za ta yi ba za ta yi takaba ba saboda takabar an iyakance shi ne a cikin wadda mijinta ya rasu wadda mijinta ya rasu banda wanda aka sake ta sannan daga cikin a ah, muddar wannan takaba ga miji shine kwana goma wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma wannan shine kaulin kafatul ulama illa mace wadda take da ciki mace wadda take da ciki za ta yi a zuwa ga haihuwarta kamar yadda muka kamar yadda muka ambata a darasin hadisin subai'a to kuma wajen kirgar watan nan wajen kidayar watan idan ta fara idan mutuwar daga ran da ya mutu daga ran da ta san mutuwar daga ran za ta fara lissafi idan a tsakiyar wata ne sai ta kirga kwanaki in ta kirga kwanaki zuwa lokacin da watan ya mutu kama alal misali yau tara ga wata to sai ta duba wannan wata in nukusan yi. ta samu kwana ashirin a cikinsa to watan sha'aban an gane watan sha'aban da ramadan da shawwal wata uku za ta bi lissafin ganin wata ne ba ruwanta da kwanaki lissafin ganin wata an fahimta watan zulqa'ida tana da kwana ashirin a wannan watan na rajab to dulƙa'ida sai ta ɗauki kwana ashirin a ciki ta ɗauki kwana ashirin in ta haɗa da wannan kwana ashirin kaga ta samu kwana talatin da kwana goma to a cikin tsakiyar watan za ta ɗauki kwana talatin ne ba za ta yi la'akari da cewa ai watan rajab mu kusan yayi saboda haka in ta tashi bari ta lissafa kwana ashirin da tara a'a in a tsakiyar wata ne kwana talatin za ta cika wannan watan sau da kashe ta ɗauko kwana ashirin a cikin watan dulkaida ta haɗa shi da kwana ashirin na watan rajab sai ta samu kwana arba'in kwana talatin sai zama to shi ne cikan wata na hudu kaga ta samu kwanaki uku watanni uku da ganin wata da lissafin ganin wata sawa'un wanda ya nukusan ko wanda ya cika amma ɗaya watan wanda a ciki aka samu aka samu rasuwar ya iya cika kan kwana talatin saboda haka ran ashirin ga watan zulƙa'ida za ta gama ta kaba to kuma ta kaba nan lissafin da watan musulunci ne ba da watan a kalandar ba da watan kalandar a common era ba kalandar miladiya da kalandar musulunci ake lissafin kuma tun da ibada ne dole a kiyaye shi idan za a yi da kalandar idan aka yi mai hukunci to in aka yi da kalandar a miladiya eh gregorian eh eh to mai hukuncin waɗanda suka yi haka eh eh saboda haka in aka yi da miladiya sai ya fi kenan ko ya karu to me hukuncin wannan daɗin ka ta azarbabi za ka amfani na sauka ka san an sama na zuru e eh, me hukuncin ƙarin waɗannan kwanakin an yi bida'a an saba ma sunna eh an yi saba ma sunna an yi bida'a eh, an yi bida'a ka duba ka ga ummu habiba don katta saba ma hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar tana cewa mali bi tsibi haja ba ni da bukatar turare amma ta ce a kawo mata ta shafa saboda ne saboda kada ta saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wuce kwana uku tana yin takaba ga wanda yake ba a ce ta wuce kwana uku ba saboda idan mace ta wuce wata hudu da kwana goma ko bisa lissafi ne wanda ta yi ba na daidai ba ta ɗauki lissafin da ba a ce mata ta yi ba ta yi wannan ƙaharin da ta yi sai ya zamanto ta yi bida'a ta saɗa umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to a ce ran 25 an fahimta ta yi a ahsan ta yi kwana 25 ko a ran 25 ga wata aka yi rasu sai watan ya yi nukusan don tara watan ya cika sau da aka kwana nawa take da shi kwana hudu kaga kana neman wata hudu kenan to sai ta ɗauki sha'aban da lissafin wata ramadan da lissafin wata shawwal da lissafin wata zulkaida da lissafin wata sauran kwana nawa take nema ta cika iddarta kwana shida sai ta ɗauki kwana shida a cikin watan dulhijja ta gama ta kaba wanne idan watan ya cika idan wannan watan na rajab ya cika saboda haka kwana nawa ta samu kenan a cikin rajab kwana biyar kwana nawa take nema a dulhijja kwana biyar an fahimta to haka lissafin yake saboda haka ku kula don saboda ah, sau ana tambayar mata sukan yi waya suna tambaya don su san yaya za su yaushe ne za su fita daga cikin takaba sau da yawa sukan yi akan yi kuskuren gaya musu yadda abin yake sau da yawa kuma waɗansu suna tafi suna bin lissafin kalandar miladiya ne to kaga ko kalandar musulunci ne dole sai an sai an sai an kiyaye wannan akwai inda ake akwai inda zaka cika wata akwai inda zaka bin akwai inda zaka cika watan akwai inda ba zaka cika watan ba idan ya zamanto cewar wato an samu kwanaki da suka fice kwana goma a cikin watan da aka yi haihu a cikin watan da aka yi rasuwar aka samu kwanaki da suka wuce kwana goma to wata uku za su zamanto da lissafin ganin wata wata na hudu kuma za a cika shi ne ta hanyar ɗauko adadin da zai kammala wannan watan farko da ta samu da marsuwar ta zo ta same shi ya zamanto kwana nawa eh ba ku bin lissafin na ba ya zamanto kwana talatin wato idan watan da aka yi haihuwar da aka yi rasuwar kwanakin da za ta samu a cikinsa sun fice kwana goma an fahimta in sun fice kwana goma kaga tana neman wata uku da 'yan kai kenan to wata uku nan sai ya zamanto da lissafin ganin wata wata na ƙarshe kuma kwanakin da za ta ɗauko ta haɗa shi da kwanakin da ta samu a wannan su zamanto talatin zamanto talatin da kwana goma an fahimta? to sannan na eh na musulunci misalin zakka kwarai duk wanda yake zai yi da lissafin watan boko to sai ya ƙara abin da zai fitar da shi maimakon kashi biyu da rabi cikin ɗari 2.5% shi zai biya 2.5.016 da wani abu akwai lissafin ba 2.5 zai bayar ba saboda akwai ƙarin kwana goma sha ɗaya a cikin shekarar musulunci a cikin shekarar gregorian a kan shekarar musulunci daga sai ya zamanto cewar wato inda zai bi wannan idan da zai bi wannan duk haka yake bi a bi shekara in aka yi shekaru watakila zai zamanto akwai shekara da bai fitan masa da zarka ba tun da a duk shekara zai tawaye kwana goma sha ɗaya bai fitar musu da zakka ba sauraka yana so ya bi lissafin wato kalandar miladiya to sai dai ya canza kada ya bayar da a kashi biyu da dugo da rabi cikin ɗari ya bayar da kashi biyu da rabi da kuma ƙarin percentage ɗin da ake ni ban nike ba saboda yau ban nike abin da amma kai kan gama za ka iya calculate kwana goma sha ɗaya a cikin kwana ɗari uku da sittin ka yi sau a ka raba kashi ɗaya cikin arba'in nawa zai fito maka shine ƙarin da zai a kai na'am eh, eh, eh. sai su fitar da kar wata biyu ɗin wannan sannan sai su sai koma ramadan amma kar wata biyu din ba a kan ta shekara ba za su yi ne a kan cewar a shekara kwana 360 ne ko ga zakarsa to idan a wata biyu ne nawa ne zai zama to zakarsa an fahimta kamar mutum yana da miliyan daya kaga a shekara kwana 360 zai biya biyar to idan wata biyu ne fa kaga sai ya rasa biyar ka raba shi sau shida ko ka gani sai ya zama to abinda zai fitar 4,000 da 250 ko to sai zama to shine wannan to ya haul sa ya koma ramadan kenan yayi wannan to kuma a cikin wannan hadisin ya nuna halaccin yin takaba ga wanda ba miji ba yayin da ya rasu mace za ta iya yin takaba ga wanda ba miji ba domin shi takaba alamar nuna jimami ne na musiba da ta samu da ta safi mace sauraka za ka iya yin takaba na kwana uku ga mahaifinta ga mutuwar mahaifinta ko mutuwar ɗanta ko mutuwar ɗan uwanta ko makamancin wannan bi ma'ana an mata izini wannan ba sai dai shi ba dole ba ne hmm. ba dole ba bal a mafhuminsa shine al'ibaha amma namiji shi dole ne ta kaba ga miji dole ne dole ne mace ta bar ado to idan ba ta yi ba fa mai hukuncinta na'am in ba ta yi ba a miji ta saba ma Allah amma a mai hukuncin kwana wata hudu da kwana goma nata da ta tsaya tana yi wannan iddar tata a idda ta yi ko ka za a ce da bata yi wannan ado din ba kwanakin da bata yi adam ba sai ta rama su a cikin takabar kwanakin da sai adam sai ta rama su idda ta yi amma ta saba ma Allah wannan sun yi nassi akan wannan cewa shi al-ihdad wajibi ne ba sharadi ba wajibi ne ba sharadi ba idan aka bar shi idda ta yi amma ta saba ma Allah an fahimta rashin sa ba zai bata iddar ba ba za a ce tun da ta yi ado a cikin wannan muddar ta rushe saboda haka sai ta sake ko kuma in ta yi wata ɗaya tana ado to sai ta rama wannan wata ɗayan babu ado a ba sharaɗi ba ne wannan sun yi nasi akan haka to sannan a cikin wannan hadisin amin akwai hujja akwai nuni ishara ga girman haƙƙin nan ga girman haƙƙin miji girman haƙƙin miji kaga ba wanda aka ce mace kai masa kataba har tsawon wannan mudda sai miji hatta mahaifi ba za ta yi masa ba da ɗa kuma koyaya ciki alaƙa tare da shi mijin ko da tana fushi da shi lokacin da ya rasu sai ta yi masa domin wannan umarni ne na Allah to kuma daga nan sheikh abdurrahman as-sa'idi ya yi tambihi akan matsala muhimmiya akan cewar mace idan umarnin mijinta ya ci karo da umarnin mahaifinta to idan zai yiwu ta bi umarnin dukkaninsu su su biyu tare da ƙoƙarin tausasawa yadda ba za a saba ba duk yi to haka ake so fa biha wa ni'mat amma eh, aljamu aula min at-tarjih amma idan ba zai yiwu ba sai an yi tarjihi to haƙƙin miji za ta kaddama sai ta saba ma uba ta bi miji ba za ta saba ma miji ta bi uba ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a law amiran ahadan an yasjuda zali ahadin la mara an tafi almar'a an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alayha da zan zamanto mai umartar wani mutum ya sujada daga wani mutum da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda girman haƙƙinsa a kanta ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zo a hadisin Aisha wane ne ya fi kowa haƙƙi a kan mace yace zawjuha waye ya fi kowa haƙƙi akan namiji yace umuhu mahaifiyarsa to wannan wajen fatawa da wajen mu'amala sai a kiyaye amma kun gare wannan ya nuna girman haƙƙin miji wato a wajen mace bai kamata a rinka wasa da haƙƙin ba na'am na'am na'am gaya mana yadda ta kaba take na'am a ba wata ibada ta daban da mai ta kaba take yi babu wata ibada ta daban da aka ce mai ta kaba ta yi الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب, إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا, طهر إلا إذا طهرت نعم طهرت نعم إلا إذا طهرت طهرت أنا طهرت طهرت نعم نبذة أو قسط أو إظفار نبذة من قسط من قسط أو إظفار أو أظفار نعم, نعم. أو أظفار نعم يتي أن أمي عطية دقى أم عطية إتتي آه، مصيبة بنت كعب أم آه، آه، الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تحد امرأة على ميت fauka sala mace ba ta yin takaba ga wani mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashira sai dai akan miji wata hudu da kwana goma wala talbasu thawban masbughan ba za ta sanya tufa da aka rina shi ba illa thawba asbin sai tufa wanda yake na asbin shine tufa wanda yake mai fari da baki wani irin tufa ne da ake kawowa daga yamma wala tattahil ba za ta sa kwalli ba wala ta masa tiban kuma ba za ta shafa wala ko kuma wala ta masu tiban ba za ta shafa turare ba illa idan tahurat sai dai idan ta yi tsarki ma'ana daga al'ada nubdatan min kustin au asfar dan kaɗan daga turaren wutan kus ko turaren wutan asfar wannan kus da asfar nau'i ne na turaren wuta ummu afiya ya gabata ta'arifi da kan da ita da aka yi a babul idai na hadisin na hadisin fitar mace mai haila zuwa sallar idi e, a cikin kitabul idai mun karanta hadisinta ita ce nusaiba ko nasiba a bint ka'ab al-ansariya ita ce ta jibinci yi ma zainab matsayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanka yayin da ta rasu kuma shi ya sa waɗanda suka ruwaito daga wajenta aka ce su suka fi kowa sanin hukuncin wankan gawa muhammad ibn sirin da hafsa binti sirin wannan hadisin daga riwayar hafsa ne binti sirin wannan hadisin ba hadisin a hafsa ne binti sirin daga umu aqiya kamar yadda ya zo a cikin imamul bukhari ya kawo shi a cikin kitabun fala shi ma daga hisham al'arfar dosi an hafsa an ummi aqiya qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir sai kuma muslim shi ma haka ya ruwaito shi daga hadisin ita hafsa bin sirin daga umar atiyya to wannan hadisin na farko hukunce-hukuncen da suka zo hukuncin farko annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahilu limra'atin an tuhidda fauka talatin baya alamai yitin fauka talat baya halatta ga mace ta yi ta kaba akan mamaci sama da kwana uku illa ala zau sai dai akan miji to kun ga nan haka riwayar ta zo ba tare da an yi tafiyiri da tu'minu billahi wal yawmil akhir ba to amma wannan ya zo a riwayar bukhari la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tafidda fawqa thalathin illa ala zawj an kayyade da tu'minu billahi wal yawmil akhir kamar yanda yazo a hadisin Zainab bint Umm Salama ko mun ga hukunci da ya shafe shi to sai abin da ya shafi wannan kuma abin da ya shafi wannan hukuncin mun karanta ko to sai sauran hukunce hukuncen shine wala tal shine na farko yazo a cikin hadisin yace ah, wala tamassu tiban ko wala talbasu thawban masbugha ba za ta sanya tufa wanda aka aka rina shi ba wanda aka tira wanda aka rina shi illa ba asbin sai tufa wanda yake na asb al asb shi asbi shine tufar da wato aka kasance ana yin sa wani nau'i ne na tufafi da ake saka shi a yaman wanda aka saka shi yawanci fari ne sai a hada shi da baki aka zanen fari da baki kuma ba tufa ne wanda ake ado da shi ba to wannan shine nau'i na farko na hukuncin na hukuncin mai yin takaba wani irin kaya za ta sa ba za ta sa wato kaya da aka rina su kaya ne na ado in aka rina kaya aka yi musu launi daban-daban wannan launi ne na tufar ado saboda haka idan ka gama kumin wannan za ka sanya kaya farare kenan ko tunda farare ba a rina su ba to amma dukkanin malamai suka ce in dai wannan farin tufar ya zamanto na ado ne ba za ta tashi ba hmm. haka ko da baki ne in ya zamanto na ado ne ba za ta tashi ba kamar yanzu kun ga abaya da ake ai kaga baka ce amma za ka ga wata abayar adan nata ya isa har ya fi tufar da aka yi shi da da atamfa da aka rina shi ko kuma yadi da aka yi shi mai launi daban-daban wata bakar a baya ta fita ma a tsada ta fita kuma a a santsin jiki to maksudi shine dukkan tufa wadda take za ta zamanto ta ado mace ba za ta sa ba shi yasa shekar sa'idi ya ce wannan hukuncin ya danganta da zamani da wuri akwai wata tufar wadda take in aka rina ta a wajen waɗansu mutane wannan ba tufar ado ba ce eh ba a tamfa ba a tamfa ai ba rina eh to eh kama a tamfa kamfala kamar kamfala yanzu wani yanzu kamfala yanzu ado ne eh eh an daina yayin sa ba ana yayin sa kuma ana ado da shi an dawo da shi amma mu a zamaninmu kamfala ba ado ba ne eh eto eh shine hukuncin yana rataya da wuri eh, da zamani yana rataya da wuri da zamani menene zabitin hukuncin me ake nema a ciki menene illar na'am ado ado ado wanda zai nuna mace wanda zai gayyato maza kansu zo su nemi auren mace shi ne ba za ta yi ba illa tauba asbin sai tufa wanda yake tauba shi shine tufar wanda yake ba a adrina shi ba wanda ake yin sa kamar yadda aka saka shi haka ake sa shi to kuma wannan alama ne na tufa wanda yake ba na ado ba to shi yasa ne a wani hadisin ya zo wa talbasu ya biya ta sanya tufar ta wanda yake shine mafi muni ba za ta sanya tufa wanda yake na ado ba wala taktahil ba za ta sa kwalli ba wala tamassu tiba ba za ta shafa turare ba illa idza tahurat sai dai idan tayi tsarki nubatan min qustin wa wa azfar ko aw azfar a wata riwaya ya zo da wa azfar ko kuma aw azfar riwayar da ta zo da waw wato shine turaren da aka hada aka dauko al-qust aka dauko azfar din aka hada ya zama to turare to wannan ruhusa ne aka yi mamaci cewa ta amfani da wannan turaren wutan ta kawar da ta gusar da warin inda al'adar take fitowa saboda warin jini na al'ada don kada ya zamanto ya cutar da ita don ta zauna a ciki wannan abu ne wanda yake zai cutar da ita sai aka yi mata ruhusa a kan wannan amma shi ba nau'i ne na turare wanda zai janyo hankali ba ba wanda yake in tana tafiya za a rinka jin kanshin yana tashi ba kamar yadda siraron wuta yake yi saboda haka wannan shine abin da ba za ta yi ba to kunga saboda haka kunga ga da da aka hana a cikin sakaba shine jinsin tufafi ba sa kayan ado ba da jinsin ado na jiki ba za ta sanya wato turare ba ba ta sanya turare ba to amma yanzu kamar turare wanda za ta sanya na kawar da zufa kamar deodorant na? za ta iya sawa to amma rufsar da aka yi mata akan na haila ne za a iya kiyasin a can lokacin ba suna gumi ba? eh? ba su da wannan turaren ko ba su da deodorant a to wannan fa an kayyade shi shi wanne eh to ai shi yasa to ai kaga in ya in shi ya halatta wannan bai bai nuna Theodoran bai halatta ba shi tunda ma ya halatta al'aula kuma a'a shi warin al'ada ya fi tsanani bisa warin jiki na gumi sai aka ce a kawar da wannan warin ko ba haka ba kaga saboda tsananinsa ne to warin da bai kai shi ba za a iya kiyasinsa a kan wannan? Eh? eh? amma a tsanani a tsanani kaga wannan saboda tsananin warin jinin al'ada sai ake mata ruksa to sauran warin jiki ai bai kai warin al'ada a jiki ba a tsanani ba to za a iya kiyasin warin al'ada akan wannan a ce shi ma za ta iya kawar da shi eh alimin alimin yana kawar da zafi alimin yana kawar da wari ko baya tayar da baya kanshi yana kanshi baya kanshi amma zai kawar da wari to in baya kanshi amma zai kawar da wari bai zama totsi ba amma alamin ba kamar kafir ne? shi ba kafir bane to in dai ba turare bane in dai ba turare bane amma yana kawar da wari to babu laifi za ka yi amfani da shi to kun ga jinsi na biyu kenan miski ba za ta yi ba miski ba za ta yi ba zaren miski turaren wuta wanda zai kawar da warin a wajen da al'adar take fitowa shi za ta sa sannan abu na uku abu na uku Shi kwalli kwalli wanda wannan ya hada dukkan zina da za ta yi a jiki kwalli ai adon jiki ne ko gyaran ido ne to ba za ta yi ba hakanan ba za ta sanya jagira da hoda da jan baki kama za ta iya sanya dan mai abinda zai hana bushewar eh, bushewar lebe to sun faɗa sun ce don za ta iya shafa ta da mai amma mara kanshi mai mara kanshi kamar basilin kenan kamar basilin to sannan daga tunda daga abin daga ma'anar rashin sanya wato tozali akwai kuma ba za ta sanya kayan kwalliya ba ko da kayan kwalliya ana haɗa shi ana ilhaƙinsa ne da tufafi so da haka ba za ta sanya kayan kwalliya na kanta ba kamar a sarka da za ta sa a kanta ko da wuyanta ko da hannunta ko ɗan kunne ko zobe ko awarwaro ko wunduwa duk ba za ta sanya wannan ba wannan su ne jinsi to sai fita nan eh za ta iya wanka eh to turare a jiki ba za ta wanke shi ba ko ko an yi wankan turaren yana tashi yana tashi idan ta idan sabulu ne wanda yake ko bayan ta yi wanka za a rinka jin kanshin ba za ta tashi ba sai dai sabulu wanda yake in ta yi wanka ta wanke shi kanshin zai tafi za ta iya sanyawa sabulun salo sai fita na eh, babu hadisin bai kawo hadisin furai'a ba saboda aka bar mai maganarsa fita mai iddar wadda take a wadda take ta kaba ba za ta fita ba a nan wajen hukuncinsu ya zo daidai da mai yi idda duk ba za su fita ba tunda Allah ta'ala ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna kuma Allah ta'ala ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj ba za a fitar da su ba dole ta zauna to amma wannan zaman a wannan zaman ba zai hana ta ta fita in tana da bukata da rana amma ba da daddare ba da daddare dole ta dawo gidan da mijinta ya batta a nan za ta kwana dalilin fitarta da rana shine a hadisin jabir cewa ‘yar uwar mahaifiyarsa da aka sake ta tana iddarta ta saki to a nan wajen wajen fita ɗin duk ɗaya suke da wadda take inda sake da wadda take ta kaba wajen fita duk hukuncin su ɗaya sai ta fita ta je za ta yanke dabinan lambunta tana da dabino wanda ta shuka za ta yi girbi sai wani mutum ya ganta ya ce sai mata tsawa ya ake ta fito bayan tana yin idda bayan tana idda saki sai ta je ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a la ya ce mata a juddi juddi nakhlaki fa'asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa ki je ki girbe ki fita ki je ki girbe dabinanki domin ta yiwu ki yi sadaka ko ki aikata wani kyakkyawan aiki to ka gaya mata izini kan ta fita saboda ne saboda bukata saboda bukata ba ado ba ne wannan bukata ce ba larura ba ce kuma ko ba larura ba ce don za a iya kawo mata abin da za ta ci amma za ta takura in ta ce ba za ta je ba watakila dole sai ta ɗauki ma'aikaci ɗaukan ma'aikacin nan zai zama to mashaƙa a kanta to sai aka halatta mata ta fita mm, na'am ko kuma dabinan ya lalace zama to an tozanta mata dukiya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini wannan izini wannan asali ne eh wannan asali ne na'am akwai masu kwashewa <laughs> to wannan ya nuna wannan asali ne na cewa mai idda za ta iya fita amma ba za ta iya tafiya ba sai dina umar radiyallahu anhu ya kasance yana tura mutane su zo zulhulaifa duk wadda aka san cewa tana ta kaba aka ganta ta yi hirami ta zo za ta yi harami daga a ta tafi hajji ko umra ya sa a mayar da ita ba za ta yi tafiya ba idan a halin tafiya ne mijin ya zo mutuwar ta zo to shi ne suke saɓani ta ƙarasa ko ko ta koma to lalla abin da ya sa sukan yi wannan duba da irin yanayinsu a da yadda ake tafiya sun da ana tafiya cikin ayin in aka ce ta koma waye zai dawa za ta koma in aka ce ta koma dawa za ta koma shi sa waɗansu sai suke ganin a ta ci gaba da tafiyar don ta dawo tare da ta kamar za ta tafi hajji a hanyar tafiya hajji ko kuma tana can sai mutuwar mijin ya zo ba za ta yanke ibadar aikin hajji ba ta dawo hmm. da ba a can mijin yake ba bal sai ta gama sannan ta biyo su ta dawo hmm. amma ta fari tafiya na eh za ta daina ado dama mai ihrami tana ado ne mai ihrami tana ado ne in ta gama in ta daga zaran rasuwar mijin ya zo mata ko da ba ta gidan za ta fara takaba takaba ba ta da alaka da zaman gida ko ba ta gida za ta fara takaba za ta fara wannan lissafin amma ta kirkiri tafiya ta yi insha'in tafiya wannan bai halatta ba saboda wannan ya saba ma abinda Allah ta'ala ya ce gaira ikhraj kar a fitar da su daga gidajensu na'am hmm. yanzu kamar yadda ake in aka yi visa za ta tafi ta umra visa tana da lokacin da take karewa an yi visa sai rasuwa ta zo kuma in ba ta tafi ba in ba ta hau vizar ba za a yi asarar kuɗi to yaya za a yi mai hadisin marwan eh, aka ce duk daidai ne saboda haka ita ma wannan ta tafi din kafin bizar ta mutu ta bar bizar ta mutu duk ɗaya ne a ba zai zama to duk ɗaya ba ma ba a dukkan ibada dukkan ibada malam gali dukkan ibada tana da miƙidari na mashakkata kowace ibada tana da gwargwado na wahalarsa daga cikin wahalar akwai kashe dukiya wannan ta ɗauke shi daga cikin wahalar wannan ibadar asarar kudin visa da ta yi wannan zai zama cewa kan wahalar wannan ibadar da za ta ta takaba amma takaba dole ne ce kuma bai halitta ce tafiya ba ta kyale visa ta mutu a ya wani ya hau ai wani ba zai hau ba ta kyale visa ta mutu na ko hajji ko hajji ne ba za ta yi ba ga shi yi na umar yana mayar da mata a nuna muke sake shi ne saidina ga mune muke sake saidina umar fa yan gaji yan hizba suke sawa kan duk mutum da aka san cewa mijinta ya mutu tana ta kaba in aka ganta a miƙa ce a mayar da ita a mayar da ita ka gama wato kamar a je airport kenan duk wanda aka ta zo yadda ita wannan shari'a ce sau da yawa mata suna sabawa akan wannan mata suna sabawa wajen bin san rai to kuma gaskiya idan aka yi haka duk wanda ta yi haka ta saba ma Allah inda Allah madaukakin sarki ta ga nafsi ne walladina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf to kaga kenan idan ajalin bai kai ba akwai laifi ga wanda yake da iko akan ya hana ta in yake hana ta tunda an ce idan suka cika to babu laifi kan abin da duk suka yi ma'ana idan ba su cika ba to akwai laifi yin kuka kyale su sai abin da suke so na'am kamar mutum da take aiki yawwa to yanzu kamar mutum da take aiki tana da ofis ko tana koyarwa a makaranta idan muddar da aka bata na hutu yayin mutuwar mijinta bai kai muddar ta kaba ba yawanci kwana arba'in suke bayarwa ko hmm, ina jin kwana arba'in mata abin nan lib din mace idan hmm, kwana nawa ne suke bayarwa hutun shekara a suna bayarwa na mutuwa maternity leave ba ta suna ba da na mutuwa suna bayarwa almuhim idan suka bayar bai kai arba'ata ashirin wa ashira ba to ya za ta za ta ci gaba da zuwa aiki za ta ci gaba da zuwa aiki saboda ne wannan hadisin na jabir ba ya ce mata annab sallallahu alaihi wasallam ya mata izini juddi na halakta fa innaki asa an tasaddaqi aw aw taf'ali ma'rufa yayi mata izini a kai shi yasa malamai suka ce idan ya zamanto cewar ba ta da hanyar takassubi wannan khalil ya a cikin sharhin sa at-tawbi' ta in ba ta da hanyar cin abinci sai ta fita tun da miji bai halatta ba ta da haƙƙin ciyarwa a kan dukiyar mijinta dukiya ta zama gado ba ta da haƙƙin a rinka ciyar da ita daga dukiya saura ta za ta ciyar da kanta idan ba su da hanyar da za su ciyar da kanta sai ta hanyar sana'a da za ta wanda za ta sa ta fita to wannan dole ne ta fita saboda larura ne saboda larura ne ko da an eh? a ba za ta fita ba ta baggarin to sai dai ah, to ga idan mijinta yana aiki a kano kuma ya mata izini tana zama a abuja sai ta zo kano jinyarsa ga inda gidan nasa yake sai ya rasu hmm. sai ya rasu to inda mace rasuwar mijinta ya zo a nan za ta tsaya ta kaba gidansa da a nan rasuwar ya zo masa to a nan za ta tsaya ta kaba to amma kuma gashi in ta ce za ta tsaya a kano ta kaba za a kore ta a wajen aiki wajen aikinta a abuja yake to wannan shine ake cewa matsalar wanda yake da gida biyu wanda yake da gida biyu a cewa suka yi gidansa wanda a nan ne mutuwar ya zo a nan za ta yi a nan za ta yi ba wato ma'ana ba za ta koma can abuja ba to sai dai koyaushe hukuncin musulunci yana tafiya ne da wato kawar da mashakka in akwai mashakka in akwai tsanantawa a gare ta don a ce a sallame ta daga aiki wannan tsanani ne a gare ta rasa aikinta ko musamman tun da wancan gidanta ne sai ta je can gidan ita ma ta je ta yi iddar a can inda zai zamanto tana zuwa yadda zai zamanto tana zuwa aiki din a nan wajen wallahu ta'ala na'am tambayar kace ta kashi na'am ban ji ba kitso na'am mace da take ta kaba za ta iya kitso mace da take ta kaba za ta iya kitso sun ce za ta iya gyara kanta ba na kwalliya ba saboda ka za ta iya kitso don ta maganin lalacewar gashinta za ta iya kitso ba amma ba na ado ba ba na kwalliya ba kamar yadda suka ce za ta iya tace kanta eh, eh, haka zalika daga cikin abin da ba za ta yi ba na zina ba za ta yi lalle ba sai dai idan lalle din na kamar magani ne kamar za ta sa magani a kan ciwo ko kamar kakkare haka za ta sanya mun ce tambaya ta karshe ma na sosai da tsayon na rasuwar mijinta ya zo mata a nan za ta fita ba mm, in dai wannan gidansa ne ko gidan da da ya kama mata haya a inda labar a inda rasuwar sanin rasuwar mijin nata ya zo mata a nan za ta yi ta kaba na. eh sun labari ya zo mata bayan ya zo mata labarin lokacin da ya zo mata ta riga ta gama waɗannan kwanakin na saboda ka ta fita na. al-mafqud shin ana yi masa takaba ko ba a yi masa takaba mashhurin mazhabar malik ba a yi masa takaba ba a yi masa takaba wanda ya bata al-mafqud ba a yi masa takaba saboda ba a raba dukiyarsa a yi masa hukuncin mutuwa sai ya kai lokacin da ake tsammanin kan cewar ba zai rayu ba sa'anninsa babu to shine sai a raba dukiyarsa saboda ka ana masa hukuncin yana da rai saboda haka dan haka idda za ta yi ba takaba ba matar mafkud idda za ta yi. a in ka gama idda shi kenan amma ka sai alkali yi hukunci sai alkali yayi hukunci alkali ne zai hukunci zai raba auren ba kawai ita ce za ta ga dama ko waliyanta a ce wannan an neme shi an rasa saboda haka ta je ta yi aure ba a daga ran da alkali ya hukunci da kan cewar ta saku tunda ba a gan shi ba daga lokacin nan za ta yi idda a sati mai zuwa za mu ƙara bayani a kan kashe-kashen mata wajen idda da dai mun yi insha Allah mun yi ne kawai a kan mai ciki ko ba mai wadda take ko da ke mun faɗa ai wadda take wadda take karama ba ta fara idda ba muka ce wata uku wadda take tsohuwa ta daina ta daina al'ada wata uku a wadda take tana al'ada sarki uku ko har muka bayani da bambanci tsakanin malikiya da shafiya a gefe da kuma hanafiya da hanabila a ɗaya gefen to sai wanda take hailarta ta ɗauke ba ta kai shekarun ba ba a san dalilin ɗaukewar al'adarta ba ba ta kai shekarun ɗaukewar al'adarta ba to wannan mazhaban malikiya shine qada'un sayyidina umar za ta yi wata tara sannan in ta wata tara al'adar ba ta dawo ba to sai ta yi idda ta wata uku shekara sai za ta sannan ya rubuta kanta wannan shine qada'in Umar kuma shine Malik ya rubuta shi wannan su malamai kuma suka tafi akan cewa kawai za su tafi akan sai wata uku ne kuma inda yake ra'ayin ra'ayin malaman zahiriya amma babu wanda suke da magana ta magabata sai Malik bisa qada'in Umar mai istihara wanda jini baya yanke mata jini baya yanke mata tana da rashin lafiyar jini yana ta zuwa baya yankewa to ita wannan wata uku za ta yi amshurin masamar maye waɗansu kuma suka ce a ita ma wata tara za ta yi da wata uku shekara ɗaya amma mashurin masabar malik wata uku kuma wannan sauƙi ne a gare ta na'am tsayi shine tambayar ka ta ƙarshe in an kira ta mai zai hana abin da ya faɗa a yi furuci da shi ya za a iya rubuta shi hmm? eh eh sai ce sai an canza sai an canza sai a canza da gaskiyar ta kwarai sai a canza yanzu ba matarsa bace ba matar wancan bace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دوام على أن لا جزي أو رد أبو زي من روح الله كسني البركة أولا الله كذا سكين الخير الله من روح أنك كأذر تام دوا عند سكيني ما أوريك أذر تاسو دا أبو كان زمان نجري ماذا جماعة الله كأذر تاسو دا أبو كان زمان nagari masu neman haihuwa Allah ka azurta su wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin kunci Allah ka sanya musu mafita wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi musu rahama Allah ka hasar ka burburan su mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka kawo mana saukin rayuwa a wannan kasa Allah ka yaye mana tsananin da ake ciki da a. أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين